دورهم سكنى سرورهم لقياها حياتهم قرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muke 25 ga cikin wannan wata mai albarka kuma har yanzu wannan shine nake jin tambayoyi da za mu karkare da su daga cikin tambayoyin da aka aiko da su insha Allah ta'ala muna fata Allah maɗaukin sarki ya datar da mu to mai tambaya yana tambaya cewa shi mara lafiya ne ana samun wasu magani a a wurin sai da magunguna na musamman maganin baki wanda ake kaman hayaki ne ake sakawa a cikin baki ko kuma ake fesa a cikin baki ana amfani da shi domin ya kawar da warin baki da makamantansu shin zai iya amfani da shi a cikin watan azumin ramadan to wannan tambaya tana da alaka da tambaya ta gaba bari mu haɗa su shi mai tambaya na gaba yana cewa ko tana cewa yin amfani da tozali a domin gyara idan mace shin ya halatta ko ko yana karya azumi wannan kenan sai tambaya ta gaba ta uku ita ce ke magana shin amai yana karya azumi ko baya karar azumi ah, to bari mu karkare da wannan tambaya ta hudu shine shin haɗiye yawu yana karya azumi ko baya karya azumi to ala kulli halin bari mu dawo ga mai tambaya na farko wanda yake sanya abun kauda warin baki da shauransu wannan abin da ake fesawa a baki ai zaka iya mutum zai iya fesa shi a a daddare da daddare ko da asuba idan mutum ya ci abinci ya gama kafin gari ya waye saboda haka abin da ake gudu kada mutum ya amfani da wani abu don duk yawancin abin da zaka fesa din nan zaka ga cewa zai wuce har zuwa makogwaro yana shiga makogwaro kuma shikenan azumin mutum ya ɓaci to idan mutum zai iya amfani da shi da daddare ko zai iya amfani da shi da asuba babu dalilin da zai amfani da shi da rana sai mutum ya amfani da shi da daddare ko ya amfani da shi da asuba wallahu alam abu na gaba wanda ya tambaya akan maganar sa tozali shi ma tozali da mace za ta sa ko namiji ya saka duk da tozali ba bai daga cikin abin da yake karya azumi amma in ka sa tozali wani lokaci a idanka in kai kaki sai ka ka fito da shi ta makogoranka zai shiga duk da ido ba wuri ne na cin abinci ba amma ihtiyatan mutum ya kawar ya fita daga cikin shakka ya fita daga cikin abin da ba zai yi dinga kokwanto a kan shi ba da a ma yuribuka ila ma la yuribuka da abin ba kokwanto da ma mutum ba zai tambaya a kan shi ba saboda haka mutum zai iya sa tozalin shi da daddare zai iya sa tozalin shi da asuba a lokacin da yake sahur ya sa tozalin shi tun kenan ya fita daga cikin khilafa daga cikin saɓani domin kuma a ce mishi azumin shi yana nan ko azumin shi baya nan saboda haka shawarar da nake bayarwa da namiji da mace duk wanda suke amfani da tozali su amfani da shi kafin lokacin da ake tunanin zai iya karya azumi ko kuma ba zai iya karya ba sai mai tambaya ta uku batun amai amai ya kasu kashi biyu akwai amai wanda yake zuwa tilka'iyan shi da kanshi ne mutum ba shi ya jawo shi ba to wannan ittifakan malamai sun yarda cewa baya karya azumi saboda haka idan mutum rashin lafiya ya zo mishi ya yi amai sai ya wanke bakin shi ya ci gaba da azumin shi amma akwai amai da mutum shi yake kakalo shi da kanshi idan mutum ya kakalo amai ko ya yi sanadiyan fitowan amai da kanshi to wannan yana karya azumi a hukuncin shi haka hukuncin haɓo idan mutum ya kago shi da gangan to shi ma yana tafiyar da wato azumin shi amma mutumin da yake tambaya akan haɗiye wato yawu <laughs> idan mutum bai haɗe yawu ba ai azumin ma ba zai yiwu ba domin wannan yawu maɓuɓɓugan shi Allah maɗaukin sarki ya kawo maka shi don ka samu sauƙi shi yasa zaka ga idan mutum yawun ya ɗauke har ruwa yake sa a bakin shi ya kurkura don ya samu yawun ya tsatsafo saboda haka yawu baya karya azumi zaka iya haɗe yawunka amma majina idan ta fito maka to ana so ka tofar da ita ita ce malamai suka yi magana in ta fito ta dawo baki kuma ka zo ka haɗiye ta to ta karya maka azuminka to muna fata Allah maɗaukin sarki ya kare mu Allah maɗaukin sarki ya karbi mu Allah maɗaukin sarki ya yafe mana mu Allah ya sa mana daga cikin wa'anda aka yanta a cikin wannan wata mai albarka muna fata Allah maɗaukin sarki ya kare ƙasanmu ya kare jihohinmu ya kare mana wuraren da muke zaune subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin صدورهم سكنا سرورهم لقياها حياتهم قرآن